nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka na hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa mitoci 205 a birnin Yamai da kuma rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya tsaron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan rahotannin cewa ana ci gaba da samun tarzoma a jihar Taraba. Tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ce yana nan da ransa. Salihu Garba na tafi da shirin da rashin ta yi sannan ku saurari kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Amurka na shirye-shiryen rage muhimmiyar rawar da take takawa a shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta kudu da shugabannin 'yan tawayen ƙasar. Sabili da ɓangarorin biyu sun kasa cika alkawarin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. A ranar Asabar gwamnatin Sudan ta kudu ta ƙi baiwa jirgin da ke ɗauke da shugaban 'yan tawayen Rick Macha izinin sauka a ƙasar. domin shugaban 'yan tawayen ya yi wasu bukatu na cewa ya shigo kasar da sojoji da makamai fiye da yawan da bangarorin suka amince tun da farko mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ne ya gabatar da wannan sanarwa a jiya lahadi a watan agusta shugaban sudan ta kudu salwaki da shugaban 'yan tawa rick mata suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar da za su kafa gwamnatin wucin gadi bisa yadda cewa rick macen za a naɗa mataimakin shugaban kasa. shugaban amurka barack obama ya ce tilas amurka da kungiyar kasashen turai su samu ci gaba su kulla yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi duk da rashin amincewar da ake nunawa wajen kulla wannan yarjejeniya shugaba obama ya yi wannan furcin ne a wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugabar jamus angela merkel a birnin hanover na ƙasar jamus ya ce ko tantama babu amurka ta ci moriya harkokin cinikayya da babu tsangwama a cikinta kamar yadda sauran ƙasashen duniya su ma suka ci moriya amurka da jamus suna cikin manyan kasashe da suke cin moriyar wannan yarjejeniyar cinikayya da babu shishige da suke fatar samun goyon bayan irin wannan harka ta kasuwanci da babu tsangwama a ciki tsakanin sauran kasashen duniya waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutanen da suka yi zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatin masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na afrilu domin nuna fushinsu ga shugaban ƙasar Abdul fatah al-Sisi domin kyautar wasu tsibirai da babu mutane a cikinsu waɗanda da aka ɗauka mallakar ƙasar Masar ne ga Saudi Arabia. Sun lashe takobin cewa a yau Litinin ɗana idan Allah ya yarda za su yi zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sana'a Liberation Day. Wasu lauyoyi sun ce tuni hukumomin kasar Masar ɗin suka kama 'yan gwagwarmaya da dama kafin zaman dirshan ɗin na nuna rashin amincewa. Lauyoyin sun buga sunayen mutane 59 da aka kama. Kuma kamun da aka fara yi tun ranar Alhamis sun hada hada kai su mame a shagunan cin abinci da kuma gidajen mutane a alkahira babban birnin kasar. A wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na kasar a jiya Lahadi. shugaba lcc ya yi kira ga 'yan kasar da su kare masar da cibiyoyinta daga waɗanda ya kira mugayen mutane kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da ƙasar koriya ta arewa saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a ranar asabar kwamitin ya bayyana gwajin harba makamin a zaman saba a ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwa da ya gabatar jiya lahadi kwamitin ya ce irin waɗannan harkokin makamai masu linzami suna ƙara inganta ƙoƙarin ƙasar koriya ta arewa na ƙera makaman nukiliya a lokaci guda kuma suna ƙara zaman tankiya a duniya ha kuma sanarwar ta yi shaidin cewa kwamitin sulhun zai ɗauki wasu muhimman matakai akan koriya ta arewa yan makonnin baya kwamitin ya aza mata wato ita koriya ta arewa sabbin takunkumi domin matsa mata lamba ta mutunta ƙa'idodin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya labaran duniya ke kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka za mu kawo muku abin da tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi babangida yake cewa kan raɗaɗen cewa yi rai ya yi halinsa da farko bari mu nufi jalingo jihar taraba inda rahotanni suke nuni da cewa rikici da ya barke tun jimma a yankin karamar hukumar kalilamido ya yi sanadin salwartar rayuka ga ibrahim abdulaziz da rahoto kawo yanzu rayuka da dama ne masu kasalwanta a jihar taraba biyo bayan wani sabon tashin hankali da ya auku a karamar hukumar karamin lamida tsakanin kabilun wurkum da kuma shomo inda kowane bangare ke zargin juna game da rikicin da ya auku a yankin lau a kwanaki shi dai wani rikici tun fara juma'a ta gabata ne ma aka faro shi zuwa jiya lahadi kuma kamar yadda shaidun gani da yadda suka tabbatar ba ma ga sa rayuka fiye da goma da aka yi haka nan ma kuma an kona gidaje a didango da shomo baye abin da yake babu ta gaba na kabilanci tsakanin mu da yanzu haka ana ci gaba da fada ne gaba da gaba sun an kokkone gidajensu kuma an fita bayan gari ana fada gaba da gaba rayuka dai mutum da sun kai guda goma a yanzu kenan banda yanzu abun da ake yi a yanzu banda fadan da ake dada sun mutum sun kai goma na yanzu kuma ana kan yi ne. Eh to jami'an tsaro kan sun zo polisawa amma ba su iya kwantarwa ba ba wani hukumar da yake gwanzar da faɗan nan. To ko mai bangarorin biyu ke cewa ne game da wani rikici? Ga ya ta bakin 'yan kabilun rukun da kuma shomo. To tsibirin kawai shi na sai suka zo ma harbe-harbe. Da muka ji harbe-harbe sai muka ce to wanda kowa yi baya. Da muka yi baya dai suka sake koma aka tare su suka koma. Da suka koma yanzu suka yana kone angonmu ma. Kimanin gidaje kam. sai ya fi dari biyar ma domin yanzu haka akwai bangaren da su shiga yanzu ma suke konewa yanzu to kafin da abincinka ga damina gabato an biyan kone ta idan an kone ta kam ina ne kuma za kuma rundunar 'yan sandan jihar taraban ke yi ne domin shawo kan wani rikici dsp joseph kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ce yanzu haka ma an tura karin jami'an tsaro zuwa yankin muka samu labari a take shi dpo na kare lamido da wansu jama'an tsaro aka sun wuce zuwa wannan wurin su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma makora ta lafa. A yayin da nake magana da kai yanzu an sake tura ƙari 'yan sanda daga nan Jalingo, Kobalawa da kuma 'yan sanda zuwa Dango. bisa ga labarin da nake da shi gidaje guda goma sha daya ka kona da kuma aka yi asarar rayuka guda biyu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Mu da hatsaniya, mu hau bisa gaskiya. A Najeriya dandalin sada zumunta sun sha ba da labarin mutuwar wasu manyan 'yan Najeriya ina ji tsohon shugaban Najeriya wani Olusegun Obasanjo kusan har sau biyu aka yayata mutuwarsa. Wannan karo tsohon shugaban kasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida ne aka ba da labarin mutuwarsa alhali yana nan da ransa. Janar Babangida ya musanta wannan labari ga Mustapha Nasiru Batsari da ci gaban rahoton. Tun a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne dai kafofin sadarwa na zamani da ake kira social media a turanci suka yi ta baza labarin cewa General Ibrahim Badamasi baban gidan ya riga mu gidan gaskiya, al'amarin da ya jefa 'yan uwa da masoyan shi cikin halin rudani, To amma da yammacin Lahadin nan ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa yana nan raye bai mutu ba. Alhamdulillah da Allah saka amma a matsayina na musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa kullum nafsin za a ikata maut mutum kowaye shi sai ya mutu kowaye Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba saboda haka ga gare ni musulmi mutuwa in ta zo ta zo lokaci ne kuro saboda haka waɗanda ke suka nuna sun damu suna yi mana suna kira suna tambayan ku ne musu fata alheri mun gode kwarai da gaske. Tsohon shugaban kasar dai General Babangida ya baiwa masu yi mashi fatan mutuwar shawara. Shawarar da zan ba su shine abu biyu ko uku ba ma mutum gorin su ba a yi mutum gorin ciwo ba a yi mutum gorin mutuwa ba a yi Wannan dai ba shi ne karan farko ba da ake samun labarin karya a kafofin sadarwar na zamani ba al'amarin da ke jefa ɗimbin jama'a cikin halin ruɗani. Masana harkokin sadarwar dai na ganin kamata ya yi hukumomi su yi ma lamarin iyaka. To amma a wata hirar da na yi da ɗan jarida a kwanakin baya Muhammad Ɗanladi Ibrahim ya ce magance irin wannan matsala na da wahala kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Gaskiya maganin irin wannan abin zai wahala matuƙa. saboda abu ne yadda na gaya maka wani ma kila karatun firamare ya gama bai ma sun kan aikin jarida ba ya tashi ya je hada labari kawai ya tura kaga su wayancin dama kasuwa suke nema suna nema wanda za su ziyarci shafukan su ne don su san adadin mutanen da suke ziyarta shafukan su su samu kuɗin su wannan zai matukar wahala sai dai menene idan kamar gwamnatin tarayya yadda wasu kasashe suke yi kamar kasar saudiya irin kasashen gabas ta tsakiya din suke yi suna taƙaita yadda ake burbuza abunan bayanai yadda aka yi a libya da tunisia da kuma sauran kasashe to amma ya za a takaita musamman na najeriya ya eh, shine na gaya maka dole duk wanda ya ce shi dan jarida ne da shafin shi za a yi amfani wanda ba dan jarida ba ne kawai a soke shafin shi kada labarin ya shiga mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya sai a ci gaba da sauraron wannan waƙar janar ibrahim badamasi babangida da marigayi mamman shata ya rera masa da ƙarfi ta gaba na dama ta da mata ba ɗaki tana rangani ba ba gida gabas da ƙarfi tasa kaba na rawa tasa rama ta ban taki tana rangaji hari ila ba ban gida tasa rama ta ban taki tana rangaji hari ila ba ban gida ba tana ta tsoron wasu

kun haɗe da gida. ke gaskiya Allah yana gani ne. Haɗewa baban gida. Kai kuma mai rashin gaskiya Allah yana gani fa. Haɗewa baban gida. Allah yana gani baban gida. Haka je kan mai gaskiya Allah. yana janni Hade wa baban gida. Yan Najeriya da baban gida sai ka ce sun minti. Da ya shi a bi shi ana zuba mai ruwa. Hade wa baban gida. A gaida marigayi mamman shata, yau cikin shirin da rashin ta yi za ku ci gaba da jin hira da muka fara kawo muku a makon jiya. Kuɗi a kashe suka ta tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To makon jiya kun fara jin firar mu da bakonmu a kan ayyukan hukumar da ke kula da hada-hadar hannun jarin kamfanonin Najeriya wato SEC. Yau za mu ci gaba da firar da bakon namu Alhaji Muniru Gwarzo shugaban hukumar da wannan tambaya da Madina Dauda ta yi mashi. Idan aka yi la'akari da faduwar darajar naira wani gyara kuke yi domin jawo hankalin masu zuba jari to ai duk da yanzu faduwar naira kan za ka sa hannun jari a dala ai kaga sai ka sa naira da yawa inda naira misali dubu ɗari za ka sa ya baka misali dala dubu ɗaya yanzu sai ka sa naira dubu ɗari da hamsin ya baka wannan so kaga naira da za ka sa ta fi yawa duk da shi kansa ribar da zaka samu a dala ɗin in ka canza ta a naira zai fi amma abin da nake faɗa shi ne shi kansa ribar da ake samu in ka duba ko ka canza a cikin dala riba da zaka samu a Najeriya kamar yadda a turanci ake cewa a percentage za ka ga cewa a Najeriya ta fi abin da zaka samu a America ko wani kasa duk da naira ta faɗi amma in ka duba duk abin da zaka samu a percentage a naira da a can america ya fi a nan akan a can shekarun bayan nan gaba ɗaya kasuwar hannun jarin mata ruguje gaba ɗaya a wannan ƙasa da har mutane ke tsoron ma sayan hannun jari to a ina aka kwana yanzu akan wannan batun na ji daɗin wannan tambayar kuma mutane ya kamata su la'akari kan cewa ita daman wannan kasuwar abin da ta gada kenan ita kasuwa ce wanda daman yau za ta tashi gobe ta faɗi jibo ta tashi gata ta faɗi ba abu bane sabo kuma kowace kasuwa a duniya tana haka kwanan nan kasuwa da take a china ta faɗi fiye da kashi talatin mu a yanzu abinda ta faɗi kashi ashirin da shida ne amma akwai kasuwa a duniya da suka wuce haka so na fari da shi kamar da na faɗa daman kasuwa ce wanda za ta faɗi za ta tashi me ke jawo haka abinda ke jawo haka shine kasuwar tamu gaba ɗaya kashi saba'in da biyar mutanen ƙasa ne kamfaninnika da kuma jama'a da ni da ku kashi ashirin da biyar mutanen turai ne su suke ka to amma abin da ke faruwa shine su kashi saba'in da biyar su 'yan ƙasa su ba sa juya hannun jarinsu ba sa saya ba sa sayarwa shi ko bature sai ya saya a najeriya in ya wata kasar kuma ta tashi sai ya cire kudinsa sai ya tafi can in ya ga can ta faɗi sai ya da najeriya so misali in ni bature ne in yau na shigo kasuwar najeriya in na ga ta yi kyau gobe jibi na ga wata kasuwar ko ta china ko ta amurka ko na abu ta dan tashi sai in cire kudi na sai in tafi can shi sa mutane za su ga cewa yau kasuwar sai ta fadi gobe sai ta tashi to mu kuma a najeriya ba ma wannan mu in muka riga muka sa muka sai hannun jari sai mu sai mu aje shi shekara daya shekara biyu shekara uku shekara hudu ba ma wannan juyawa shi sa jama'a za su ga cewa yau ta fadi gobe ta tashi su yanzu abin da muke so mu nuna jama'a shine kasuwar ba wai kasuwa ce wanda za ka sa kuɗi ka ajiye ba kasuwa ce wanda ake juya ta ka ta a nan ka ta a can na biyu kuma muna nuna jama'a kan cewa kada ka sa kuɗinka a waje ɗaya misali kada ka sa kuɗinka a banki kawai sai ka sa kaɗan a wannan wajen sai ka sa a kamfanin mai kamfanin banki kamfanin hanya da irin wani abubuwa so in ka sa kashi kaza sai ka sa kuma kashe wani to abin da ke faruwa kenan su turawa sai su shiga sai su fita sai su shiga sai su fita mu kuwa muka shiga sai mun zauna a wajen amma akwai fitin kariya ga masu zuba jarin shin akwai wani tsari da kuke da shi ne kamar na inshora da bankuna ke da shi eh muna da shi kwanan nan kuma amma kariyar da muke da shi na kamar in mutum ya sa kudinsa a hannun jari ne aka cuce shi amma ba mu da kariya akan cewa me zai sa yau kasuwar ba ta ta tashi me zai faru saboda kasuwa ce da muka yana faɗa abin da kawo da muke so mu kawo shine su masu sa hannun jari wanda suke a ƙasa mutane da kamfanika su ma su rinka saya suna suna sayarwa ba kawai su zauna ba kariyar da kawai za a iya samu kenan kuma jama'a za su lura kan cewa gaba ɗaya duniya yanzu abubuwa sun canza farashin oil ya faɗi farashin kuma abinci commodities shi ma ya faɗi so duk wannan ya shafi kasuwar duka so shi yasa mu kanmu nan dole ne abin ya shafe mu kariyar da muke nike magana shine in misali kamar mutum ya sa kuɗi a hannun jari kuma ya zo wanda ya bawa ya sa mishi kuɗi kamar da muke kira tunda in zaka sa in zaka sai hannun jari ba za ka je kawai kasuwa da kanka ba sai ka buta ta hukumai wanda SEC mu Security and Commission muka ba su rajista su wani lokaci ana dan samun mishkila sai ka ba mutum kuɗi sai kuma abin da ya kamata ya bai ba wata kilma ba zai da maka da kuɗin ba yanzu mun kafa wani kamfani wanda kuma mu a cikin kuɗin da muke da shi duk da dai ba kuɗi bane ba mai yawa mun sa 'yan kuɗi a ciki wanda in ka nuna mana shaidan kan cewa an cuce ka kamar yadda ndic suke yi za mu dan baka wani abu ba wai abin da kai asara za mu bayar ba a'a za a baka dan wani abu ne dai a dan dai tallafa wa mutum kafin mu kafa wannan kamfanin in suna da wasu kadarori a sayar a zo a biya mutum so dan kafar da muka kawo kenan yanzu kenan idan kamfanin da na sayi hannun jari a wurin su ya ruguje babu abin da za a iya yi kenan in kamfanin da ka sai abu ya ruguje babu wani abu da za saboda dama harka ce ta ka shige ta za ka ci nasara ko ba za ka ci nasara ba ba za mu ce don san kamfanin ta ruguje bari mu zo mu ba kuɗin ka ba babu wani abu da za a yi to yanzu a halin da kasuwar jarin nan ta ruguje har ta rasa sama da naira tiriliyan ɗaya daga shekara sha 2011 zuwa da biyar wace makoma kenan kuke hange mata kamar yadda na faɗa faɗuwar da ta yi faɗuwa ce na farashi mu kuma yanzu abinda muke duba ba wai farashi ya sama ba saboda farashin ya taɓa sama ya yi ƙasa kuma abinda muke so yanzu ya zama kasuwan nan ya zama akwai kamfaninnika da yawa yanzu kamar kamfaninnika na harkan wayoyi kamar da ake cewa irin su mtn da muke so shine gwamnati ta matsa musu su zo su ma su dawo kasuwar kuma kamfaninuka na oil kamfaninnika na fawa duk su ma su zo hannun jari in aka yi wannan shine zai iya gyara abu in ba haka ba saboda kamfanin ba su da yawa waɗanda suke da kyau ko yaya in aka cire kuɗi daga wajen sai ka ga ta shafi kasuwar gaba ɗaya amma in ya zama kasuwar tana da manyan-manyan kamfaninnika kuma a kowane bangare tana da shi za ka ga cewa ko da a ce an ɗan samu ɗan wani faɗo a wani bangaren ba zai shafi kasuwar da yawa ba to amma saboda kasuwar ba ta da wannan budin shi yasa ko yaya aka dan samu yan mishkila ko daga banki ko daga kamfanin oil sai ka gaba ɗaya abin ya shafe shi so abubuwan da yanzu muke so mu kawo shine mi mi muna magana da gwamnati kan cewa wa'annan kamfanin da suke Uh, sun zo najeriya suna samun kuɗi kamata ya su ma su layin wannan hannun jarin saboda jama'a su ma su more da abubuwan da suke kuma shi amfanin ka je stock exchange shine mutane za su ga abin da kake yi in kai abu ba daidai ba za a hukunta mutum kuma wani abu mai mahimmanci shine ita kanta gwamnati tax da za ta ringa karba inda ka kam harajin da za ta rinka karba inda ka kamfani wanda suke a stock exchange ya fi yawa yanzu misali gaba daya harajin da gwamnati ke karba daga kamfani a Najeriya kashi 60 daga kamfani ne wanda suna a stock exchange so kaga koya in duk kamfani da ya je stock exchange akwai akwai tabbacin kan cewa zai rinka biyan haraji in ku ba a nan yake ba babu garanti in cewa zai biya haraji ko ba zai biya ba kai maganar cewa eh, gwamnati ta matsa wa wasu su zo kasuwar baka ganin in an yi haka abin ya tashi kuma daga kasuwa zuwa wani abu daban eh akwai wasu suna ganin kan cewa bai kamata gwamnati ta matsa musu ba amma ni ina ganin kan cewa in ka zo na ka ce za ka za ka zauna a gari na kamata ya nemi fito doka kuma na biyu shine me yasa su inda suke suna wannan kasuwar don me yasa mu ba za su zo nan ba za ka iya fito ai doka ce za ka iya fito ka ce in ka zo ta in har za ka yi kafa kamfani ka aiki shekara misali shekara biyar ko shekara goma in ka yi shekara biyar sai kuma kai ma ka, tafi wannan kasuwar to abu ne wanda gwamnati za ta iya kawo nan ko kuma gwamnati za ta iya zuwa ta ce duk wani kamfani wanda zai yi aiki na gwamnati misali in za a baka kwangilan gina, hanya sai kamfanin da yake a cikin a kasuwa sannan za a bawa kaga ba ba matsa mutum aka ce ba amma in ce in zan baka kwangila ka gina min hanya sai kamfanin gina hanya waɗanda suke um, suna, kasuwa sannan za a ba so gwamnati za ta iya fitowa da wannan gwamnati za ta iya fitowa ta ce kuma duk wani kamfani in dai ka shekara misali biyar ko goma ko bakwai ko uku in dai kai a ƙasar nan kamata ya bayan wannan shekarun ka zo kasuwa hannun jari to alhaji gwarzo mun gode da yawa da kasancewa a wannan filin da fatan masu sauraron mu sun fahimtu akan hukumarka da kuma hadadar hannun jarin kamfuna a najeriya to a shi alhaji munir gwarzo da wakiliyarmu madina dauda da chabahiro diodine wanda ya shirya mana sauti ni salo graba ke muku fatan alheri To da yanzu kuma karfe uku da minti ashirin da hudu sashen hausa na murai amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu rayu da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Adamu ittihadu Jalingo. Yau zan yi magana ne akan kisan kiyashin da sojojin Najeriya suka yi wa mabiya ahalul baiti. Gaskiya da sojojin Najeriya suka yi ba su kyauta ba. Duk da cewa wakan yanzu a wannan ƙasa namu Najeriya wa mai mulki ko mai karfi a hannu wanda yake da makami shine ko zai zama zai abin da ya ga dama shi ba za a iya hukunta shi ba. ku kama mutane ku kashe su ku harbe su mata da maza da yara da tsofi ku kwashe su ku je ku haɗa su a rani guda ku binne su wannan ai eh, rashin imanin ya yi tsanani sannan ku je ku kama jagoransu ku harbe shi ku je ku tsare shi duk da haka kuma kuna zargin su gaskiya wannan ba adalci ba ne gaskiya ya kamata a yi adalci gaskiya mu 'yan najeriya ban ma goyon bayan wannan al'amarin ko kaɗan wannan saƙo ne daga adamu ittihadu jalingo assalamu alaikum sashen hausa mu da rediyon amurka da saƙo na zuwa ga malam garba shehu akan maganganun da ya yi na cewa jam'iyyar pdp ta dasa musu bamabamai har ƙarƙashin gado yanzu suke tahi da su eh to gaskiya na malam garba shehu da yake kun riga kun ce gyaran banna kuke yi bannar da jam'iyyar pdp ta yi ce kuke gyara don haka ba zancen wani aiki za a digi ba ka tameme gwamnatin apc yanzu banna take gyara to gyaran banna kan shi na da kyau yana da kyau a gyara banna wadda an kai to amma yanzu a gyaran banna da tsohuwa da sabuwa yana da kyau duk a gyara a amo da farko saboda akwai wata ɓanna wadda an ka tafka lokacin talatin da ɗaya ga watan goma sha biyu alif dari tara da tamanin da uku demokuraɗiyyar najeriya tana yar jaririya ƙarƙashin jagorancin alai shehu usman aliyu shagari yayin da wani soja ya zaɓu da son mulki ya kifar da gwamnatin alai shehu usman shagari ya kuma ɗaure gidan yari ya turmuzar da hancin demokuraɗiyyar najeriya tana yar jaririya tun daga sannan ya mai da hannu agogo baya harka ta dagule babu cigaba to har wannan bannar allah malam garba shehu ai kokari a kama gyara tun daga wannan lokacin mai magana isa ramu hudu haleja a jihar kitawa ina so na amfani da wannan dama da kuka bani murya amurka da ya kira ga gwamnatin jihar nizawa ya goyon teku in girma gwamna alhaji muhammad badara abubakar da ta duba halin da gidan rediyo fm na hasken da yake ciki wanda ta kai ta kawo yau malin da kenan ba tare da wannan gidan rediyo yana yi hakika mu al'ummar haneja da yankin ta rashin wannan gidan rediyo ba karamin ko ba baya bane a karamin mu ta fannin al'amuran sadarwa kasancewar yanzu ta kai ta kawo idan aka za a yi a wannan yanki babu rediyo studio a samu mutum wanda yake shi ne wanda zai na yawo yana sanarwa wanda wannan ya kamata ce tun wuri an kawar da wannan abun ya zama tarihi to madalla yanzu kuma ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. amurka tana shirye-shiryen rage rawar da take takawa a shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin sudan ta kudu da shugabannin 'yan tawayen kasar sabili da bangarorin biyu sun kasa cika alkawarin kafa gwamnatin wucin gadi a ranar asabar gwamnatin sudan ta kudu din ta ki wa jirgin da ke dauke da shugaban 'yan tawayen rick macha izinin sauka a kasar domin shi shugaban 'yan tawayen ya wasu bukatu na cewa ya shigo da ƙasar da sojoji da makamai fiye da yawan da bangarorin suka amince tun da farko. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas Amurka da ƙungiyar ƙasashen Turai su samu ci gaba su kulle yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi duk da rashin amincewar da ake nuna a kullawa wannan yarjejeniyar. Shugaba Obama ya yi wannan furicin ne wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaban Jamus Angela Merkel a birnin hannover can ƙasar Masar ɗin. Mutanen da suka yi zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatin Masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu domin nuna fushinsu ga shugaba Abdul Fatah el-Sisi domin kyautar wasu tsibirai da yi wa ƙasar Saudi Arabia. Sun lashe takobin cewa a yau Litinin ɗin idan Allah ya yarda. za su yi zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sinai Liberation Day. Wasu lauyoyi sun ce tuni an kama wasu mutane. to ma da lada haka Allah ya kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da su za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam kamun na madadin juma'a aliyu wacce ta yani gabatar da shirin da ke ba hiro diyo ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye da ma injiniya malam charles hall da ya riga masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.